على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقدة من لساني يفقه قولي ويحكى يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da hudu bayan sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 54 fadin Allah ta'ala wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin cikin Ali Imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta 55 me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وبين الله يا عيسى tunawa al'ummarka lokacin da Allah ya ce ya kai Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru inni mutawaffik lalle ni mai karban ranka ne lokacin da ajalinka ya kare wa rafi'uka ilayya sannan ni mai ɗaukako ka ne zuwa gare ni ma'ana zan ɗauke ka zuwa sama wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan kuma zan tsarkake ka in kare ka daga cutarwar waɗanda suka kafirta in nesanta ta ga barin su ko sun so su lahanta ka ko su maka illa ba za su iya ba wa ja'ilul ladzina tabauka kuma zan sanya waɗanda suka bi ka suka yi imani da kai fawqa allazina kafaru saman waɗanda suka kafirce maka ila yawmul har zuwa ranar tashin kiyama thumma ilayya marji'ukum sannan zuwa gare ku ne zuwa gare ni makomar ku take fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun yi hukunci a tsakanin ku cikin abin da kuke sabani a kansa waɗannan al'amura guda uku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya alkawartawa annabi isa alaihi salam lallai ya cika masa su ko zai cika masa su na farko da yake inni mutawaffika lafazin at-tawaffi yana ɗaukar ma'ana guda uku a cikin harshen larabci yana zuwa da ma'anar al-imatatu mutuwa kenan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun sannan yana zuwa da ma'anar annawm barci an fahimta ko wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum ila akhir al aya sannan at-tawaffi yana zuwa da ma'anan al-istifa cikawa mutum haƙƙinsa ko adadin da aka masa alƙawalin bashi ko wani abu da aka yi alƙawalin bashi فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت lafazin at-tawaffi yana ɗaukar waɗannan ma'anoni guda uku da haka sai malaman tafsiri suka yi sabani me ake nufi da inni mutawaffika ana waɗansu suka fassara shi da cewa ni ne mai kaddara maka yin barci ko shakka babu barci ni'ima daga cikin ni'imomin Allah rahama ce daga cikin rahama da ubangiji ta ala yawa bawa aya ce daga cikin ayoyin ubangiji da ke nuna kudurarsa ga mu muna farke lokacin da barci ya so ba mu san ina muke ba sannan idan muka farka ba mu san ina barci ya tafi yana jiran mu har lokacin bukatar sa ta zo kafin ya dawo ba wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar wa ibtiga'ukum min fadli inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un yin barcin ku aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ala waje Allah ba ta mun sanya barci ya zanto hutu a gare ku da haka idan yace ni mai sa ka barci ne ma'ana zan kaddara maka ni'ima ta barci zan sa ka yin barci lokacin da ka so dan ka samu hutu na shaɗin ka ya dawo jikin ka za ka yi domin idan Allah madaukakin sarki ya hana ka yin barci wannan wata azaba ce daga cikin azaba da Allah zai zarrabe ta ita ina fata an fahimta waɗansu malaman suka fassara shi da cewa inni mutawaffika ma'anarsa lallai ni sai na cika maka adadin kwanakin da na kaddara ma a duniya duk da yunkurin da yahudawa suke na farautar rayuwarka sai sun kashe ka ba su isa su kashe ka ba zan baka kariya zan baka tsaro kaddarawar da na maka na ajali na shekarun da zaka yi sai ka yi ko yahudu sun ki ko sun so shine inni mutawaffika ina fata an fahimta waɗansu kuma suka fassara shi da ma'anar mutuwa ɗin abin da yake nufi lallai ne mai karɓar ranka to lokacin da aka samu aya ta ɗauki irin waɗannan ma'anoni guda uku sai mu duba mu gani a ƙashin gaskiya kowane ɗaya larabcin kalmar yana nuna shi inda za mu duba dukkan wani kamus na larabci wanda yake faɗaɗa magana za mu ishi cewa kowane ɗaya daga cikin ma'anonin guda uku akwai shi a larabci sannan kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura tabbatacce ne ga annabi isa alaihi salam lalle ubangiji ta ya sa shi yin barci lokacin da ya so ya barci domin rashin yin barci azaba ce Allah kuma bayan azaba ga annabawansa ni'im ta so yake kwantar musu da hankali yake shi yasa da Allah ya so ya kwantar da hankalin annabi da sahabbansa a yakin badar duk da zuciyarsu ta cika da tsoro har Allah madaukakin sarki cewa ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun amma sai sa suka yi barci don su samu kwanciyar hankali idh yuzakkikum an-nu'asa amanatan min wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام sanya barci din sai zanto kwanciyar hankali da ni'ima da kuma aminci to da haka wannan lalle Allah ya nabi ta annabi Isa da shi ha kuma idan muka dauki ma'anar tuka masa ajalinsa lalle ya tuka masa ajalinsa zai tuka masa ajalinsa adadin shekarun da ya kaddara masa yi a duniya zai tuka masa ha kuma idan muka dauki ma'anar daukar rayuwarsa fa ai kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un za'iqatul maut kana mutum so uku ya tafi kowace rai a cikin haddaran annabawa da manzanni da salihai da waliyai da mutanen kirki da na banza kowa ma zai mutu kullu to amma inda ake samun rikicin fassara ga waɗanda suke ganin a ayar akwai rikici bayan ko babu wani rikici a ciki idan mun ɗauki inni mutawaffi ka muka bashi ma'ana ɗaya lalle ne mai karɓar ranka ne to sai su kafa hujja da wannan cewa Allah ya riga ya karɓar ran annabi Isa kenan maganar annabi Isa zai dawo kenan ba gaskiya bane ba zai dawo ba ga masu wannan aqidar fa haka suke cewa dan me Allah ya ce na karɓar ranka ni ne karɓar ranka ne amma sun manta da cewa ko da mun bayar da wannan ma'anar mutawaffika ismul fa'il wanda ismul fa'il ta fuskar ma'ana daidai yake da fi'ili mudari ya dullu alal hal wal istikbal yana nuna me ake ciki yanzu da abin da zai zo nan gaba ni mai karɓar ranka ne ma'ana lokacin da na sauko da kai kwanakin da na kaddara ma suka kare zan karɓi ranka ka mutu ba wai da wama zaka ina fata an fahimta to sai sai a to ai jerin ara yace inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lalle kasance an fara kashe shi sannan aka dauke shi sama wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan zan tsame zan cece ka daga waɗanda suka kafarta a cikin gaskiya duk wannan kokarin abin nan ne amma in ba haka ba mutawaffika mai karban ranka ne a yau ko a gobe a gobe ko a jibi a gata ko shekara mai zuwa ko nan da shekaru masu zuwa wa rafi'uka ilai zan ɗauke ki zuwa gare ni akafin da aka yi da wawun baya nuna tartibi baya nuna an kashe sannan aka ɗauke shi abin da yake nuna wa mutlaqul jam'i al-aqfu lil wawi yaktabi muqtaba yani mutlaq al-jami abinda kawai yake wa abubuwan nan guda uku lalle Allah masa alƙawarin su ba tare da tantance wanne za a fara yi sannan wanne sannan wanne wawun ba ta nuna lalle kaza aka fara sannan kaza inda sun mace ta zo sai ka nuna kaza aka fara sannan kaza sannan kaza sannan kaza dan haka dai aqida ta gari ta ahlus sunna wal jamaa annabi Isa alaihi salam yayi waɗansu kwanaki da ya kamata yi su da shekaru talatin ko talatin da uku a duniya Allah ya ɗauke shi zuwa ga sama zai dawo a saukar da shi a ƙarshen zamani wadda alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama zai yi shekaru bakwai idan an haɗa da waɗancan su ne adadin shekarun da zai a duniya ga wanda Allah ya kaddara masa gaba ɗaya wannan ita ce aqidar musulmi wadda alqur'ani ya tabbatar da ita hadisai ingantattu cikin sahih bukhari da muslim suka tabbatar da ita amma a wurin yahudu aqidar su annabi isa ya mutu kuma su ne suka kashe sun kashe shi ya riga ya mutu kuma yana nan a sararin duniya saboda haka ba a ɗauke shi zuwa sama ba a wurin kirista kuwa annabi isa eh an kashe shi amma kuma da aka kashe shi an ɗauke shi zuwa ga sama zai kuma sake dawo ina fata an fahimta suka ce an kashe shi ne ranar juma'a yana tsire a kafe har ranar asabar da magariba sannan aka sauke shi daga abin da aka tsere shi a kai ko aka gicciye shi a kai sai kuma aka binne shi a cikin kabarinsa da daddare ranar asabar ranar lahadi da magariba kuma sai ya fito daga cikin kabarin da kansa kawai ya hau ya su sama wannan ita ce akidar da ke cikin addinin kiristanci amma mu akidar mutum musulmai yahudu da kuma sai kun karni shi kariya kuke dan ubangiji ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhi nakhtalafu fihi la fi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه دلنس الله يقول شيء سمى زوا سبحانه وتعالى إنا فتا أم فهمتا أم كريستا da suka ce a'a shi da kansa ya kai Allah ya shi ya dauke shi da kansa rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima wannan ta duka zai sauko a daidai lokacin da dujal ya riga ya zo lokaci guda za su haɗu da juna ga dujal ga mahadi ga annabi isa alaihi salam kamar yadda hadisai suka nuna yana fata an fahimta duk za su yi tarayyar zamani sai dai dujan ne zai fara zuwa sannan mahadi ya zo sannan annabi isa kuma ya sauka lokacin da annabi isa zai sauka zai sanar cewa al'ummar musulmi sun yi wa mahadi baya suna sallah a bayan sa shine limamu da haka shi ma sai ya bi wannan kuma bai rage matsayin annabi isa alaihi salam ba dan waɗanda suke kore saukarsa a ƙarshen zamani cewa suka yi idan ya zo a me zai zo zai zo ne a matsayin annabi to annabi ya ce la nabiyya ba'di ila yawmil qiyamah ba annabi bayana har zuwa ranar takin kiyama zai zo ne a matsayin gama garin mutane ba annabi ba to ai wannan kuma ya rage masa daraja to wannan hujjar da suka faɗa hujja ce ta hankali hujja ce ta tunani da tunaninsu suka kwatanta haka ina fata an fahimta amma da sun nutsa sun yi amfani da nassosin shari'a aya ta ce rafa'ahu Allahu ilayhi Allah da sarki ya riga ya dauke aya ta ce wa innahu la ilmun lis saukar kuma alama ce ta tashin kiyama cewa kiyama ta kusa hadisi kuma cikin bukhari ya ce la yushikanna an yanzula kuma ibn maryama hakaman adala saura kiris lokaci ya annabi isa zai sauka yana mai hukunci da adalci a bankasa fa yaqtul salib ya karya cross wa yaqtul khinzir ya kashe aladu wa yada'u ya soke hukuncin jizya hukuncin jizya an shar'anta shi amma an yi masa iyaka ta cewa da annabi isa ya sauka lokacin sa ya riga ya wuce sannan mai fi mal a wannan lokaci dukiya za ta yawaita hatta la ya yaqbalahu ahad har ka fitar da zakka za ka ba wani baka rasa mai karba ka rasa wanda zai karba haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisin bukhari to yaya za mu yi da maganar cewa in ya dawo a matsayin gaba garin mutum ba annabi ba an rage masa matsaya mu abin da muke cewa shine zai dawo da sunansa annabi isa da sunansa abdullahi da sunansa rasulullahi amma lokacin da ya zo tunda period sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mabiyi cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ko yana da matsayi na annabta an turo shi kafin a turo annabi amma tunda ya zo a zamanin annabi annabi ya fi shi daraja da falala dan haka sai ya zama mabiyinsa amma mafifici akan dukkan mabiyan annabi Muhammad shi yasa Imam Zahabi a cikin littafin at-tajrid fi asma'i sahaba farkon sahabi da ya kawo sai ce Isa ibn Maryama sahabiyyun wa nabiyyun ita shi ne annabi Isa alaihi salam yace sahabi ne annabi annabi ne domin annabtansa ta tabbata tun kafin a tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne domin sahabi shine wanda ya ga annabi yayi imani da shi ya mutu akan haka to annabi isa ko ya ga annabi lokacin da annabi aka yi isra'i da miraji ne ko ba haka ba to kaga ya samu sahaban ta kake ga sahabi ga shi annabi na fata an fahimta wannan ita ce magana ta ilimi wanda ilimi ya tabbatar amma mu'tazilanci ne kawarijanci ne mutum ya ce da bai da zawar annabi isa ba ba akida kita ahlus sunna ba akida kita mu'tazilawa su kuma sun kafa hujja da hankali ne don rushe nassi na shari'a da ya tabbata cikin alqur'ani ko tawilinsa ko rushe nassi na hadisi ingantacce wanda wannan bai dace ba ga bawa mabiyi ne biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta alaji إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك زن سنة وأن دسك بيك فوق الذين كفروا سمن وأن دسك كافرك سوى أنني وأن دسك بيشي أزام ننسى الحواريون su wane ne waɗanda za su kasance tare da su bayan ya sauko al'ummar musulmi mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan dora waɗanda suka bi ka fauqal ladzina kafaru kan waɗanda suka kafirce muka ila yawmul qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama ma'ana dukkan wanda ya imani da annabi Isa ta hanya ingantacciya Allah zai dora shi kan wanda ya imani da annabi Isa ta karkatacciyar hanya imani da shi ta hanya ingantacciya huwa abdullahi kuma rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min manzo ne cikin manzanni yana cikin ulul azmi min rusuli wannan shine imani da shi ta hanya ingantacciya amma hanya karkatacciya mutum ya dauka cewa shi Allah ne ko na ukun alloli uku ne ko dan Allah ne duka waɗannan guda ukun Allah ya kafarta su laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna allazina kafaru mu azabun alim laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa maryam وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قالت ذلك قولهم بافواههم cewa shi dan Allah ne magana ce da suka faɗa da harsunansu ba haka take ba bisa ga hakika yudahiuna qawlan ladina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون don haka dai hanya ingantacciya ta imani da shi shine mutum ya da abdullahi ne shi rasulullahi ne mai ilayya marji'ukum ya zuwa gare ni makomar ku take kai da waɗanda suka yi imani da kai a gefe ɗaya da kuma waɗanda suka kafirce muku a gefe ɗaya ne zai yi hukunci akan ku a tsakanin ku fa ahfu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun in yi hukunci a tsakanin ku dangane da abin da kuke safani akan in ji Allah madaukakin sarki ayar da Allah ke cewa a cikin suratul nisa wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alayhi shahida wannan Allah na cewa babu wani cikin ahli kitab face sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa kafin mutuwarsa shiwa shi ahli kitab din ko annabi Isa din wa in min ahli kitab ba wani cikin ahli kitab illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi yayi imani da shi wa shi annabi Isa qabla mautihi kafin mutuwarsa shi wa lamirin na koma zuwa ga shi kitabi ɗaya daga cikin ahlul kitab ko yana koma zuwa ga annabi Isa waɗanda suka ce ya riga ya mutu ba zai dawo ba suka ce qabla mautihi wato annabi Isa kenan lamirin na koma zuwa gare shi amma qabla mautihi kafin mutuwar shi kitabi din zai yi imani da annabi Isa to amma sun manta da cewa ai sai suka ce ah to idan kun ce haka to dan me ranar tashin kiyama za a zarge su dan me za a ce da annabi Isa a anta qulta lin nas ittakhuzuni wa ummi ilahaina min dunillah shi kuma sai ce subhanaka an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid abin da bisa fahimta ba shine imani iri biyu ne akwai imani mai amfani akwai imani mara amfani imani mai amfani mutum yayi imani tun da koshin lafiyarsa da rayuwarsa kafin mutuwa ta zo masa kafin ya kai gargara idan mutum yana cikin kafirci ko aikin saban da bai tuba ba har sai da aka zaro rai rai ya zo makogaro sannan yace zai tuba to Allah ba zai karba ba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحد إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما دون wanda bai tuba ba sai da rai ya zo makogaro an fara jawo mala'iku na kansa sai ce inni tubtu al'an ya Allah na tuba na tuba ba za a karba irin tuban da fir'auna kenan yayin da ya ga mutuwa ta zo masa hatta idza adrakahu sai ya ce mai amantu na imani fir'auna ba annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ba abin bauta da gaske sai wanda banu isra'ilawa suka imani da shi wa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmi <laughs> da don imani bai da Allah ce al'an wa qad asayta qabla wa kunta minal mufsidin a yanzu ne zaka yi imani bayan kai barna da sai da kake gargara shine aya take cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun imanin su ba zai yi musu amfani ba idan musu yi imani ba sai da mutuwa ta zo da haka duk kiristin da bai yi imani ba sai da aka fara zaro rai sai ce na yadda annabi isa abdullahi ne rasulullahi ne ba dan Allah bane wannan imanin ba zai musu amfani ba da haka da Allah ya ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti za su yi imani da shi din amma lokacin da imanin ba da amfani amma wanda ya imani da shi kafin ya kai ga mutuwa to wannan imanin zai amfane shi wa yawmul qiyamati yakunu alaihim shahida ranar tashin kiyama zai zama mai shaida akan su cewa ya isar musu amma su ne musu sai Allah ya ce فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فأما الذين كفروا أما وإن بسوء كافر سيكوا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة زي موسى عذابا عذابا ما يطلني الدنيا والآخرة عذاب الدنيا أبيلين ياكي إن ذاك قبل ياكي إذا مسلمين ذا أتغلب أكلهم za a ribance waɗansu a matsayin fursunonin yaƙi kamar yadda ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirai a yakin badar an kashe mutum 70 an ribace 70 a matsayin fursunonin yaƙi kafirai a gazwatu bani quraiza da gazwatul ahzab da sauran yaƙe-yaƙe da manzon Allah yayi galibi an yi musu rauni galibi an kashe waɗansu su waɗansu an su a matsayin fursunonin yaƙi kaga wannan azaba ce wanda aka kashe azaba ce wanda aka mai da shi bawa shi ma nau'i ne na azaba wa azibuhum azaban shadidan fid duniya wal akhirah a lahira kuma zan yi musu azaba da wuta wa amma allazina wa ma lahum min nasirin da mai taimakon su wanda zai fitar da su daga cikin wuta wa amma allazina wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani ka aikata ayyuka na gari fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su a wata qira'a fa nuwaffihim ujurahum za mu cika ladan su baya zalika natluhu alayka min al-ayat zalika ismul ishara ne zuwa ga kissar annabi isa alaihi salam ko kuma ismul ishara ne zuwa ga tun daga inna allaha safa adama wa nuh dan daga nan labarin ya faru zuwa iz qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara zuwa ga iz qalat al mala'ikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu duk dai kissar illa iyaka mutasalsila ce al istifa zabe a cikin zaben an zaɓi annabi nuhu an zaɓi wa annabi ibrahim iyalan gidansa an zaɓi abin nan inna laha saba adam annabi adam alaihi salam da kuma ali imran cikin ali imran mahaifiyar annabi isa take na maryamu sannan kuma ita kuma ta haifi shi annabi isa kaga da kissar sun zo tana bin juna da haka da aka ce zalika ismul isara din na koma zuwa ga duka ai al-mazkur min bidayati qawlihi ta'ala inna allaha safa ko kuma al-mazkur min bidayati sura abinda aka ambata tun daga farkon sura domin suratu ali imran din an saukar da ita tun daga aya ta farko har zuwa ta 80 lokaci guda daidai lokacin da wata waƙi'a ko wani abu ya faru wanda bayanin su zai zo nan gaba to kaga da aka ce zalika abinda duk aka koro maka na labari da wa'azi da faɗakarwa da jan hankali tun daga farkon sura zuwa nan natluhu alayka muna karanta maka shine min al-ayati na ayoyi na alqur'ani mai girma wa dhikril hakim da kuma ambato wanda yake kunshe da hikima hikimar zance ka ji zance babu maimai a ciki hikima ta fuskar hukunce hukunce ka ji babu zalunci a cikin su hikima ta salon ba da labari ta yadda za a kaɗaitar da kai sannan a kawo maka labari a baka shi a jimlace sannan a kawo maka shi filla sannan a yi fatima wadda ake ciki labarin da ita in banda alkur'ani ba littafi da yake shi irin wannan shine azzikr ko kuma azzikr alhakim hakim da ma'ana al an bato wanda aka kyautata shi aka kayata shi kowane harafi a cikin kalma ya dace da inda aka sashi kowace kalma a cikin jumla ta dace da wurinka kowace aya a cikin sura ta dace da wurinka da za ka ɗauki wata aya ka kai ta wata sura sai ga bata dace da jerin ba an gane ku Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal al-mushrikuna a ina a surutu tauba ko ban da surutu tauba fa a suratul fatih sai ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida inda za ka ɗauki wannan ta suratul fatih da kai ta surutu tauba ba za ta dace da juna ba sa macin da juna domin surutu tauba ayoyinta na ƙarfe suna karewa da nunin qablaha حرف مد سواء كان واوا او ياء المشركون هذا نون في أكثر قبلها حرف مد ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون كاد بد ساقريوا دواو كوياء كافنون أما سورة الفتح آيوين تنكر شيء suna karewa da maddul iwa wato Faɗuwar wasu biyu a sama tare da alif a gabansu inna fatahana laka fatahan mubi na liyabtara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratal mustaqima wa aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما duk da wannan suke karewa da haka wa kafa billahi shahida ya dace da juna inda za ka ɗauke ta kai ta suratu tauba ba ta dace da juna da haka littafi ne alhakim bi ma'ana almuhkam wanda aka kyautata shi kowace kalma kowace aya ta dace da inda aka sata inda mutum zai yi kuskure ta fuskar har da ya ɗauki wani wurin ya kai wani wurin sai ji babu daɗi yasa wani balaraman kawai ya ji wani yana karanta alkur'ani bai iya ba sosai yana kuskure yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min sai kuma zo su wala tankihu al-mushrikina hatta yu'minu kaga ayar wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu sai sai karanta tankihu kaga tanji ne na wasali kadai harfan su ne amma idan yake wala tankihu al wala tankihu al-mushrikina ma'anarsa bai halatta ba ko aure mushrikai maza hatta yu'minu har sai sun yi imani ce wallahi hatta na amu ko sun yi imani ba za mu aure su wai sai aure namiji da ya yi imani ce ko sun yi imani ba za mu aure ayar ko abin da suke wala tun tunkiru musu kar ko aurar musu su mushrikai maza kar ko aurar musu mai ƴaƴanku da kuke wa wakilci hatta yu'minu har sai sun yi imani amma sai ke wala tankihu kar ko auro su kaga ma'ana ta canja hatta yu'minu har sun yi ce wallahi walau amin sun yi ba za wannan karatun da mune kare ma'ana wato hakim sai Allah ce إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنتم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين وقلت إن مثل عيسى للي مثال النبي عيسى عليه السلام عند الله أو الله كمثل آدم كما مثال النبي آدم خلقه من تراب Allah ya halitta annabi Adam daga turbaya sun qala lahu kun fayakun sannan ya ce da shi kasance shi ma ce ya kasance A nan Allah ya kamanta samuwar annabi Isa da samuwar annabi Adam alaihi salam abin tambaya menene wajhu shabahi dan fuskar kamanceceniya ne da ya yace inna matsala Isa inda Allah ka masali Adam sai ce khalaqahu min turabi. wani abokin zance mai iya musu zai iya cewa a ce annabi isa ma da turbaya aka halicce shi irin yadda annabi adam ma da turbaya aka halicce shi tunda Allah ce inna masala isa inda Allah ka masali adam sai yayi karin bayani ce khalaqahu min turabin sun qala na kun fayakun ma'ana a tiffar ko kuma sinadarin da aka halitta annabi adam da shi da irinsa ne aka halitta annabi isa irin yadda halittar annabi adam an ce kun kun haka halittar annabi isa an ce kun kun idan mutum ya je haka sai mu ce ko shakka ba mu kai kuskuren fahimta wajahu shabahi din da ke cikin kamance ne samar da annabi isa alaihi salam da samar da annabi adam alaihi salam kowanne an samar da shi ba tare da uba ba annabi isa ba tare da uba ba annabi adam ma ba tare da uba ba sai dai a akan annabi isa shi annabi adam ba ma tare da uwa ba ina fata an fahimta amma sinadarin halittar annabi isa alaihi salam ita ce nafkatun min ruhillahi ta'ala busa da Allah ya umarni mala'ika jibril fa nafakna fiha min ruhina ko fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqa bi kalimati rabbina wa kutubihi wa kana min al-qanitin ko fiha ko fihi suratul taharim da suratul anbiya dusa da aka yi ina fata an fahimta sinadarin da aka halitta annabi isa alaihi salam da shi kenan aka ce kuma kun sai ya kasance ga busar ga faɗin kun amma annabi adam kuwa ƙasa aka tara sannan aka ce kun sai kuma ya kasance a ce akwai inda suka haɗu da juna akwai inda suka rabu da juna sun haɗu da juna wajen kalmar kun faifo sun haɗu da juna kowanne an samar da shi ba tare da mahaifi ba ina fata an fahimta to amma sun rabu da juna wajen shi annabi adam ba ma mahaifiya shi ko annabi isa akwai sun rabu da juna ta hanyar sinadarin halittar annabi adam kasa sinadarin halittar wato ainihin annabi isa shine mai busa da aka umarci mala'ika yi ina fata an bayyana to ta kenan wajen hussabi wajen inna masala isa inda Allah ka masali adam yani wujuduhu biduni abin abin nufi raddi ne da kirista me yasa kuka ce kawai annabi isa ne dan Allah da ku ce annabi adam ma dan Allah ne wannan me yasa kuka bambance idan annabi isa ya yi ne saboda an samar da shi ba tare da uba ba yayi annabi adam ya fi zama abin mamaki dan shi ba tare da uwa ba ba tare da uba ba amma a aqidar ku kun yi tanakudi ke ya kamata da ku ƙara adadin ƴaƴan ko kuma ku rushe gaba ɗaya babu ina fata an fahimta dan idan kun zaɓe ni shi kadai kun yi tanakudi dan akwai wanda ya fi shi abin mamaki shine annabi adam kuma shi kun kyale ba ku sa shi ba a cikin rajista ta ƴaƴan Allah idan ko za ku rushe to sai ku rushe gaba ɗaya kenan wato kaga wannan hanya ce ta ilzami da alqur'ani ke amfani da ita wajen tattaunawa da abokin zance inna masala isa inda allah ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kar ku manta da abin da na faɗa jiya ko shekaran jiya kalmar kun fayakun an yi amfani da ita wajen halittar dukkan halitta in banda annabi adam annabi adam bayan kalmar kun fayakun allah ya halitta shi ne da hannunsa dan ya ce ma man aka an tasda lima khalaqatu biyadayya ina ba kuma hadisi yanzu haka cikin sahih bukhari al-haqqu min rabbik fala takunan fala takun min al-munkarin al-haqqu min rabbik wannan qur'ani da ake karanta maka gaskiya ce daga wajen ubangijinka fala takun min al kar ka kasance cikin masu yin shakka Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shakka ba cikin abin da aka saukar masa amma magana ce da duk da cewa shi aka fuskanta da ita amma ana nufin kai da ni da mu waɗanda akwai tsammanin ma iya yin shakka amma sai aka fuskantar da ita zuwa ga annabi don ta shafi kowa da kowa da shi kansa an ce kare yin shakka to kai za a baka lasisin yin shakka ai ba za a baka izini ne yin shakka fala takun minal mumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi wanda duk yayi musu da kai shine al muhajar wanda duk yayi jayayya da kai fihi cikin lamarin annabi isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi shine wahayi da aka saukar ma na alqur'ani kai ka ce annabi isa abdullahi ne rasulullahi ne wani kuma ya zo ce a'a dan Allah ne Ka kace yace kace yace to ga yadda zaka raba musu fa kul kace ta'alau ya koma su da'awar shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne guda uku ta'alau ku zo mana abuna ana wa aku ku kira ku zo ku da ƴaƴanku ku kirawo ƴaƴanku mun mu kirawo ƴaƴanmu wa ana wa aku ku kirawo matanku mu mu kirawo matanmu wa anfusana wa anfusakum ku zo da kanku kuma bayan ƴaƴanku da matanku sun zo mu ma mu zo da kanmu bayan sun zo summa nabtahil sannan mu kaskantar da kai mu roƙi ubangiji roƙo na bawa da yake so a ansa masa fa naja Allah ana tallaha alal kazibin mu roƙi la'antar Allah ta sauka tsinuwarsa ta fada Allah ya kaji bina kan mai ƙarya tsakanin mu da ku tsakanin mu da muka ce annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi da ku da kuke dan Allah ne ku zo ku yadda mu yi taron Allah tsine mu ce mai ƙarya Allah tsine mu ce al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace aya din nan ta mubahala tana cikin jerin ayoyin da aka saukar tun daga farkon sura zuwa nan dalilin saukar su kuma shine wafdu najaran tawaga ta kirista daga garin da ake kira najaran yanzu na cikin kasar saudiya suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 60 sun zo dan su yi masa tambayoyi kan matsayarsa fahimtarsa game da annabi Isa manzo Allah ya karbe su a cikin masallaci dan girmama su Don su cewa bai wulakanta su ko cin mutuncin su ya zauna tare da su suka yi duk tambayoyi yana ba su ansa to duk abin da ya kamata su ji su gamsu cewa annabi isa ba dan Allah bane manzon Allah ya faɗa musu kamar yadda ayoyin nan suka yi sharhi amma tare da haka sai suka ce su san mutum da suka ce ba su yadda ba sai Allah ya sauko da wannan ayar cewa abin da za ku rufe tattaunawar ku da shi shine yanzu tun da kai ka ce kaza sun sun ce kaza ba su daba su yadda kai da su a zo a taru ai taron alfidi ayar tana sauka sai manzo Allah je gida ya fito da Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein yace wannan waɗansu daga cikin ƴaƴana ko ahlul bait din da kenan ga suna su kuma ku kirawo na ku to cikin shugabannin da suka zo da su Kirista din akwai mutumin da ake kira al da kuma as-sayyid sai suka koma gefe su suka tattauna da juna to yaya mu je mu gaito ya mu zuwa ita ranar sai da kokowa sai ɗaya daga cikin sai kai ka san ni na sani ƙarya muke gaskiya yake matukar mun yadda mun je an yi taron wannan Allah sai da to mu za mu kwana a ciki kawai mu je mu yi sulhu da shi ya kyale mu akan addinin mu za mu ba da jizya ya tura mana wakili duk shekara a je a karɓi kuɗin haraji da za a bai wa gwamnatin musulunci mun yadda amma ya kyale mu kan addinin mu amma wani taron Allah sai ne mu ba za mu yi bayan sun fito daga mutum suka suka samu manzo Allah suka ce mun yadda da jizya ba wani tara alafi ne samu wani wanda yake amintacce daga cikin mutanen ka tura shi garin mu ko mun yi alƙawari shi kadai zai je gari guda namu amma duk abin da yake haƙƙi ne na ku za mu tattalo ba shi ko da shi na jizya sai manzo Allah ce zan tura muku amintacce haƙiƙanin amintacce sai kuma hankalin sa bai tashi amintacce hakikanin amintacce kowa sai zan ido cewa ina ma ni ne duk sahabbai suka taru suka zazzare ido kowa yana cewa har wani daddagawa yake haka dan dai a hangon shi daga nesa sai manzo Allah ya nuna Abu Ubaida ibn Musa yace wa hadha aminu hadhihi al-umma wannan shine amintaccen wannan al'umma ta shiga ne ta bisu Abu Ubaida ibn Jarra kaga wannan bushara ce babba falala ce a gare shi to kaga da haka aka riga aka rike magana da su ba sai da sun yi mubahala shi yasa hadisi ya tabbata cikin bukhari imamu nasa'i ma ya rawaito shi in ban manta ba haka imamu ahmad bin hanbal daga abdullahi dan abba abu jahil ne abu jahil ya zo ce da manzon Allah in har ya je yana sallah a dakin ka'aba a gaban mu wata rana sai na bari ya sujira in dauki kafata in dora akan wuyan sa in take sai manzon Allah ce duk ranar da ya haka kuwa mala'iku za su sauka da rana ana ganin su su gamke su tafi da shi shine kalla la illam yantahi lanasba an in nasiya nasiyatin kadhibatan qati'a fal yad'u nadiya sanad'u zabaniya aka ce manzo Allah la tusihu wasjud je ke sallar ka kar ma ka damu yazo ya taka kadin ya isa abu na biyu yahudawa da qur'ani ya kalubalance su wanda suke da awar aljanna ta su ce Allah ta in kana lakum ad-darul akhirah in kana da kuma darul akhiratu menene khalisatan min dunin nasi fa tawannaw al-mauta in kuntum sadiqin in dai da gaske ne gidan lahira ke bance ke gare ku banda sauran mutane ko nemi mutuwa inda gaske kuke yi manzo Allah ce law tamannawul maut lamatu wala wala ra'aw maqaidahum minan nar inda sun ce eh mun yi mutu a nan take za su mutu kuma daga nan ma za a yi musu hoton mazaunin kowanne su a cikin wuta abu na uku waɗanda maza Allah ce ku zo mu mubahala ta'ala nu dawo abna ana wa abna akum wa nisa'ana inda sun yadda sun fito da sun koma gida ba tare da ƴaƴa ba ba tare da dukiya ba duk gaba ɗaya za a halakar da gidansu a zulmiyar da ƴaƴansu da iyalansu da haka su sun haka da haka da su mukabala to da haka anan sai malamai suke cewa shin ya halatta akan wani abu na addini da malamin gaskiya yake kira zuwa gare shi ya san gaskiya ne mas'ala ce wadda yake ko dai wanda ya bi ta yana kan gaskiya wanda ya kauce mata yana kan bata matsala ce dalilanta sun fito na sarari a addinin musulunci sai wani ya masa inkari ya halatta ya nemi ayi mubahala shi da wancan ko bai halatta ba malaman suna suka ce ya halatta ya halatta kai ne ka zo ka ce wallahi tallahi salatul fati ba salatul annabi bane sai wani ya zo ce a a salatul annabi sai ka ce to yi mubahala bi fara halatta duk wanda yake makarfi a tsine masa kai ne ka ce wallahi tallahi a ƙwar'ani ko hadisi ba inda aka ce a yi sadakar uku a yi ta bakwai a yi ta arba'in a yi ta shekara a yi maulidi sai wani ce akwai su ce zo mi da lalaci ne a tsine wa makarfi ne ya halatta ka faɗa shi kuma ya sai fito su malamai suka ce in ya isa ya fito ba zai iya fitowa ba shi yasa ba mu zafafa harshe ba idan kun lura a karatu kan baya na ja muku bakin yau zan fassara muku kila don saboda ayar ta dace na tawa faɗin cewa tsakanin malamai na sunna da suke kira zuwa ga gaskiya suke kokarin ɗora mutane kan hasken qur'ani da hadisi da malamai na bid'a da ke jan mutane akan labarai da surutai da mafarki da karama da waliyyai da shehuna na ƙarya da suke yi tsakanin waɗannan mumin ce waɗannan ababe da suke faɗa akwai kurakurai masu tarin yawa waɗanda ba su da asali cikin Qur'ani ko hadisi su kuma sun ce a mu ne makiya annabi makiya ne to sai mu sai nake cewa ya Allah duk wanda yake kan ƙarya mu da su ubangiji ta Allah ka yi tashi na ce kuma in sun isa su faɗi haka kun taɓa jin sun faɗa ka ga ban ce ba ma a tsine dan lafazin tsina wa kila da nauyi wani zai ce malam Ja'far yayi ana tsine ban yi ba cewa <laughs> ko ba haka ba yace ya Allah duk wanda yake kan ƙarya a tsakanin mu ka kunyata shi ya Allah duk wanda yake kan gaskiya ka taimake shi wanda yake kan kuskure ka shiryar da shi ya gane ina ne daidai su je su yi haka mu ba ta muka a kunyata su ba a'a mai ƙarya a kunyata shi kuma wani salo da yan bid'a suke bi wato salon da laraba ke cewa ramadni da'iha wan sallat wato abinda Hausa yake cewa sai mai kaci wa mai kusa dariya ma'ana shi yana bid'a kuma sai ce dan bid'a wai shine kuma dan ahlus sunna wai shine dan bid'a sai ka suna cewa yan bid'a sun ce kaza kaga fadda sawu ne su ba su ne suke bid'ar da ita suke ci su sha su yi gida su je umara su je makka su yi komai da bid'a suke ci ƴaƴansu ma an ciyar da su da bid'a ita ce sadakin auren su amma ahlus sunna ku sunna qawlan wahidan tare da haka sai ka ji suna cewa yan bid'a yan bid'a yan bid'a wannan dabara ce ta da sawu mu abin da muke so ne. ya ubangiji dukkan wanda yake kan bid'a Allah ka rusa shi ya ubangiji dukkan wanda yake kan sunna Allah ka taimake shi in sun isa daga nan zuwa karshen azumi su wannan addu'ar ba abu ne mai sauki ubangiji ta'ala ya ce inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين إن هذا للي ونا أبين دأك كارن تامك دقى فرقون سورة زوا لهو القصص الحق shine labari na gaskiya lafazin alqasas yana ɗaukan ma'anan labari sannan lafazin alqasas yana ɗaukan ma'anan bayar da labari din akan ce qassa ya kussu qassan wa qasasan idan an ce qassa ai tatabba'a kenan ya bibici abu ko qassa ai akhbara an shay'i kenan ya bada labarin abu haka akan ce iktassa duk dai ma'anar sa daya ko ka ce qassa ko ka ce iktassa duk ma'anar sa daya al qasasu ko labari ko bada labari amma al qissatu wato labari kenan al qisasu shine jam'in al qasas a ah, shine jam'in al qissatu amma al qasas mufradi ne kar wani ya fahimci cewa suratul qasasi yace surar labarai ya buga masu jin larabci sai su masa dariya domin idan ka ce labarai ma'ana kana nufin jam'i ne na kissa shi ko jam'in kissa ana yi da alqisas bi kasr alqaf amma alqasas labari daya ko kuma ba da labari fartadda ala asarihima qasasa in shay'in shine alqasas a cikin larabci Allah sai inna haza. lahuwa alqasasul haq wannan shine ba da labari na gaske ba ba da labari na tatsuniya ba na gaske tunda wahayi ne wa inna allaha lahuwal azizul hakim lalle Allah shine al aziz wato wa min ilahin illa Allah babu abin bauta bisa ga tantanta sai Allah wa inna allaha lahuwal azizul hakim lalle Allah shine al aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan shine al hakim mai hikima cikin duk abin da ya zartar fa in tawallaw idan sun juya baya sun iya yarda da abin da kuka faɗa fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah madaukakin sarki yana sanar da mabarnata idan kun ce a zo a yi mubahala suka yi kwana suka ki yarda a yi mubahala to a yi ma addu'a cewa ya ubangiji duk wanda yake kan gaskiya Allah sa masa albarka ya haɓaka al'amarinsa ya yada. duk wanda yake kan ƙarya Allah ɗaiɗaita shi a yi wannan masu faɗa ma a ji Yan duk suka kiya to shikenan kowa ne da sun sha kuna kenan fa inna allaha alimun bil mufsidin allah na sanar da makwarnata kuma da musu sakamako a cikin ma akwai abin da yake da sanadi akwai abin da baya da sanadi akwai sahihi akwai da'ifi shi kanshi sunun ya so ya samu dogon rayuwa dan ya zo ya ƙara tace mu dawwana ya zubar da abin da bai dace ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin ya kai zuwa ga burinsa to a cikin ɗauko mu wata daga farko har ƙarshe da ita ce littafin sa mu ƙara ma da mu dawo mana ɗin ma mun sallama shi yayi bayan ga tarihin da muka baka cewa ba shi yayi ba fatawoyi ne da asadul furat yayi wa wato ainihin ibn al-qasim suhunun yazo ya rubuce su ibn al-qasim ya bada fatawa da ilimin sa ya bada fatawa wani lokacin da ilimin imam malik ibn anas ta koko da wannan ka duba shafi shafi mu na sufuli hudu ne ka kawo shafi shafi a ciki ka kare hujja kan ababen da mutanen mu suke na bid'a a yau ko ita wazifa din ko salatul fatim ko salatul nariya din ko surkar uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko mauludin ko mauludin annabi ko shi wannan ko ma mauludin waye ba ma yake ce qur'ani ko hadisi ba za ta iya kawo babu shi ba wai maganar sahabi ko tabi'i ba ko to wani hasan basri ko su waye maganar imamu malik ko imamu shafi'i ka take ko kasa kasa ko salaisu bin sa'ad ko su imamu ahmad bin hanbal da sauransu ba za su iya kawo maganar kowa ba kai to amma duk wanda ya fika shekaru sai ya fika suka ido duk wanda ya fika babban riga sai ya fika kurtini a gaban jama'a sai ya ce a ki masa musu kai kuma ka ce a maka musu wanda inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin sai قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بل تعالى قل كتي يا أهل الكتاب يا قوة أن أكبر للتافي yahudu ko kirista ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ya zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakanina da ku sawa ay mustawiyatun bainana wa bainakum za ta daidaita tsakanina da ku mu yadda da wani abu ni in yadda da shi ko ku yadda da shi mu kore wani abu ni in kore ko ku kore mu tabbatar da wani abu ni in tabbatar ko ku tabbatar ga ka'idar kalmar Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa bi Allah wala nusrika bihi shay'a kuma kar mu haɗa shi da wani lokacin da muka zo bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabun min dunillah mu duka bayi miki ga Allah kada wani sashi daga cikin mu ya riki sashi a matsayin ubangiji kar wani ya mayar da waɗansu bayansa kada wani ya riki wani da ya masa kwarjini ya ɗauka sa ne karamin banda babban Allah ɗin da duk muka imani da shi Allah ɗaya yake ɗaya ɗaya bai da abokin tarayya fa in tawallaw idan ko har suka juya baya ko kuka juya baya fa in wallahu in sun juya baya kan abin da kuke kiraye su fa qulu ko musulmi ku ce da su ishhadu bi anna muslimun ku ce da mu musulmai ne mun bi kauya zuwa ga Allah kaga wannan ita ce kalma ta adalci kalma manzon Allah bai ce ku zo dan ni in bautar da ku ku zama bayi gare ni ni ma Allah zan bauta kamar yadda ni ba zan zama bawon ku kuma ba zan zama bayi gare ni ba kamar da ni ba zan zama allah ku kuma ba za ku zama alloli na ba haka ba mu da ku ba za mu taru mu haɗa kai mu allantar da wani ba allan dai guda ɗaya ne ɗaya ɗaya mai kashewa mai raya mai arzuta shi kaɗai yake da wannan siffar ta kashewa da raya idan wani ya ɗauka ga wani annabi cikin annabawa yana kashewa ya raya ga wani mala'ika cikin mala'iku yana kashewa ya raya to ya sanya ma Allah kishiya kenan kuma kamar yadda muka faɗa a wani lokaci na baya idan muka ɗauka annabi Isa alaihi salam a yanzu yana da ikon ya arzuta ko ya kashe ko ya raya ko ya talautar da wani ko ya ceci wani kamar yadda suke faɗa to ai su da kansu sun san yana da ranar haihuwa da haka ma ake bikin zagayowar ranar haihuwarsa to kafin a haife shi an yi waɗansu mutane a baya a tarihi ko ba a yi ba wa ya kashe su wa ya raya su wa ya arzika su wa ya talautar da su wa zai cece su wa zai kubutar da su wa zai ni'imta su wa zai musu azaba to ta yaya sai da aka halitta annabi isa sannan sai zo ya shiyarin da Allah a cikin fawa din Allah shi kadai bayan ko da Allah yana da istiklaliya kadai tuwa akan igonsa. kaga wannan wani abu ne da ya kamata duk mai hankali ya yi hankali mai basira kuma ya sanya basira a ciki sannan kuma a yaƙidar ku ta an kashe shi ku kun ce an kashe shi daga baya ne ya farfado ah to da aka kashe shi ma'ana ashe baya iya kare kansa kenan har aka kashe shi to wanda bai kare kanshi ba har makiyansa suka je suka kashe shi sai zo ya kare ka kana gida a kwance ah, in kura da maganin zawo kai wa kanta mana sannan kuma sai kuka ce wato ainihin a'a an kashe shi har ya kwana biyu kafin ya farfado kaga duk wannan kuna nuna na kasa ne a gare shi mu ba mu tarayya da ku ba cikin an kashe su ba a kashe su ba Allah ya dauke shi mu ba mu tarayya da ku wajen kasancewa su dan Allah a'a mu mun ce bawa ne na Allah kuma lalle na cikin zababbu cikin bayi zarata wannan ita ce akida ta gaskiya domin da ka ce dan Allah ne ka haifar da kamanceceniya tsakanin sa da Allah shi ko Allah ba abin da yake kama da shi da dukkan ta yana da kama da ubansa kai wa ma na kama da sa ballanta na da da ubansa kuma alakar da ke tsakanin da da uba wata wata rana uba zai gaji ya tsufa sai dan ya taimaka masa ita ce alakar da ke tsakanin Allah da Annabi Isa تعالى الله amma يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا mummunar kalma ce faɗin haka wa na taimakawa kani kani ya taimakawa wa ɗa na taimakawa uba uba na taimakawa ɗa ma'ana kun ce kamance cinar kenan ko shakka babu wannan kalma ce ta kure wadda ya kamata a sake sabon tunani a kai ku sake nazari a kai ubangiji ta'ala ya ce ka da su ku zo zuwa ga kalma ɗaya wadda za ta daidaita tsakanina da ku kar mu bauta wa kowa sai Allah kar sashin mu rike sashi a matsayin alloli min dunillahi a ce a kyale Allah hakan za mu yi mu kaɗe ta Allah shi yasa manzo Allah sai rubuta wannan ayar ya aika wa sarkin Rumawa a wancan lokaci Herakl yace da shi salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa aslim taslim amma ba'du fa inni ad'uka bi da'ayati islam aslim taslim ay taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn yace amince tabbata kan wanda ya bi bayan haka ina kiran ka kira na gaskiya ka miƙa wuya ka shiga musulunci sai ka kukuta daga azaba idan har ka shiga musulunci ubangiji ta'ala zai baka lada riɗi biyu idan ko har ka kafirce to za a baka ka da zunubin adadin mutanen da suka bi ka kan kafirci hirakal ya to dama ya kirawo abu yi wa abu sufiyan tambayoyi game da manzan Allah cewa wani mutum ya fito a garin ku yana da aure shi annabi ne dan sarauta ne shi abu sufiyan ne ce ba dan sarauta bane dan talakawa ne yake cewa mutanen da suke bin shi manya ne ko ƙanana talakawa yake talakawa ne suke bin su ne mafiya yawa masu kudin ba su da yawa wanda suka shiga cikin addinin shi sukan yi tawaye su fita daga baya a'a ba sa fita idan wato ainihin suka shiga cikin addinin karuwa suke yi ko kuma rabuwa suke yi ce karuwa suke kullum kafar me yake cewa ku yi yana umartar mu da sallah yana umartar mu da zakka yana umartar mu da kamewa mu zama kaman mu a cikin maganganu da ayyuka me yake hana ku yana hana mu shirka yana hana mu kisan kai yana hana mu kaza Abu Sufyan yana ba da wannan ansa daidai lokacin da yake kafiri yana tsananin adawa da manzon Allah yace so nake a ambaci wani abu da zan samu in faɗi laifin sa na rasa dole yace ba dan kar a hikaito a labarin na na taɓa yin ƙarya ba da na masa ƙarya yace amma ba na so a tarihi na ce na taɓa yin ƙarya yace har sai da sarkin Rumawa yace da ni yana cika alkawali yace to anan ne na samu dama in dan yi masa shagube yana ce eh to a alkawalin da muka yi a baya duk ya cika amma yanzu muna cikin wani alkawali mu sani ba ko zai cika ko ba zai cika ba mm-hmm. wato anan ya samu yadda zai suka ko yaya sai sarkin ruma ya ce na tambaye ka dan talakawa ne ko masu mulki ka ce dan talakawa ne inda dan masu mulki ne da sai in ce da a wasu ta annabta kokari yake tabbatar da mulkin gidansu amma wannan ya nuna cewa ba kokarin tabbatar da mulki ke ba na tambaye ka cewa mutanen sa idan sun shiga karuwa suke ko raguwa suke ka ce karuwa suke ba sa raguwa dama haka imani yake kullun yana haduwa yana karuwa yana karuwa har Allah ya cika shi tun na tambaye ka cewa wani ya taɓa yin fushi ya bar addinin ka ce ba wanda ya taɓa yin fushi ya bar addinin ina fata an fahimta to dama kuma haka imani yake idan ya riga ya tudanyi da zuciya babu yadda za a yi rabu da mutum na tambaye ta cewa yana ƙarya ta ce baya ƙarya yana saba alƙawli ta ce baya saba alƙawli dama annaba ba sa ƙarya ba sa saba alƙawli na tambaye ka kaza da kaza yace in dai duk abin da ka faɗa na tambaye ka haka ne ina tabbatar maka da cewa mulkin sa sai ya kawo inda tafin kafa ta din ne yake haka sun kiro mawa yace sai kirawo manyan yan fadarsa ya shiga cikin gida da su ya rufe kofofi duk aka rufe rufe yace kuna so in faɗa muku wani abu shawara zan ba ku wanda idan kun bi ta dukkan duniya ta bi ku ku samu amfani a duniya ku ci moriya a lahira suka ce faɗa mana shin wancan mutumin da aka turo a makka yake kira zuwa ga musulunci shine annabin da annabi Isa ya bada musharasa a cikin lijila da ke hannu. mu bi su mu tsira yana faɗin haka sai suka tashi suka nufi kofa za su gudu suka tambaye kofofi a rarrafe sai ce ku dawo ku dawo suka dawo yace dama na yi muku haka ne dan in jarraba ku ga kuna da riko da addinin ku muna nan a haka ya mutu wato ya fahimci gaskiya amma ya kasa binta saboda me saboda kare rasa mulkinsa to tun daga nan gurin tun da sun san a cikin addininsu akwai bishara ga manzon Allah sai su kuma suna son su tabbatar da mulkin Romawa to saboda haka sai suka yi ta kokarin ɗauko maguzancin mutanen Rome suna takudawa da kiristanci ko kuma ragowar furfushin koyarwar annabi Isa suna garwaya su da juna sai da baka iya bambance menene koyarwar annabi Isa din menene maguzancin Romawa da al'adun Romawa shi yasa Ibn Khaldun babban marubucin tarihin ne yake cewa mutanen Rome ba su shiga kiristanci ba a'a kiristanci ne ya rikide ya zama barume tawarramatin nasraniyya ke nasraniyya ce tarawwamat ta zama ɗan rom amma ba mutanen rom bane ba ta nasaru suka zama kirista domin in su ne suka shiga addinin a yadda yake yadda annabi isa zo da shi ko shakka babu ba mu da musulunci amma da suka zo suka ga addinin zai kawo musu cikas in an bi shi kuma suna son su tabbatar da mulkin su su fafawa ne su a duniya a lokacin su biyu ne da su da farisawa sai suka yi kokarin canja wa kiristanci kamanta kama suka da aqida ta tasliti wato trinity da aqidu daban-daban da suka tattakuɗa su a garwaya wanda asalin su romanci ne ke sa ko da sunayen watannin ne wannan ne annabi Isa ya koyar duk sunan gumakan romawa ne sunan januwari, februari march zuwa karshe duk yawancin su suna ne galibin su na gumakan romawa kaga ashe kiristanci canja kama aka canja masa fasali aka takuɗa shi da romanci wanda wanda ya kamata wannan ya sa nazari ga dukkan wani kirista na gaske wanda yake son tsira gobe kiyama ya karanci yadda abin yake da kafin kiristanci ya shiga daular romawa dan ya ware menene magusancin daular romawa menene hakikanin tauhidul khalis